radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 kun kamo rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Muhammad Amin Ibrahim ke muku salama a cikin shirinmu na rana na yau Juma'atu Hajji babbar rana. Ga kuma irin jerin abubuwan da muke dauke da su a cikin shirin namu na yau. Da farko dai za mu kawo muku cikakkun labarun duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na mu koma noma. Daga shi kuwa sai shirin na lafiya sai da kula wanda Hassan Barka zai gabatar. To sai dai waɗannan shirye-shirye su zo muku ne bayan kun saurari shirin nan na ko kun san tare da Abdullahi Salihu Katsina ai saurari lafiya. Ko kun san. jama'a masu saurari assalamu alaikum yau juma'a goma sha uku ga watan agustan shekara ta 2021 wanda ya daidai da hudu ga watan muharram na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 1382 da suka gabata a ranar irin ta yau wata hudu ga watan muharram na shekara ta 61 hijira kamariya gwamnan kofa ubaidullah bin zayad na lokacin mulkin yazid dan ma'auya ya hau akan mimbari a cikin masallaci inda ya barazana kashe duk wanda ya kokarin zuwa karbala domin taimakawa imam hussein alaihi salam jikan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya baro maka akan hanyar sa ta zuwa kufa inda ubaidullahi bin ziyad ya aike da dakaru waɗanda suka tare shi a karbala domin su hana shi wucewa zuwa kufa daga baya ubaidullahi bin ziyad ya ba da umarni a shelanta cewa dukkan mutanen garin kufa su yi shirin yaƙi da imam hussein alaihi salam jikan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam har ila kuma ya bada umarnin rufe dukkanin kofofin garin domin hana wani sulalewa zuwa karbala masu harikokon san cewa shekaru 98 da suka gabata a rana irin ta yau ayatollah murza jawad maliki tabrizi babban malamin addinin musulunci a kasar iran ya rasu an haife shi a garin tabriz wanda yake arewa maso yammacin kasar ya fara karatun sharar fage a gida sannan ya je birnin najar na kasar iraki inda ya karatunsa a gaban manyan malamai na lokacinsa waɗanda suka hada da ahun khurasani da kuma rida hamidani bayan ya kai matsayin mashahidi ya dawo birnin tabriz inda ya fara karantarwa a lokacin da juyin juhalin mashruɗiya ya yi nisa aitullah jawad tabrizi ya dawo birnin qom a nan ne kuma ya karantar da ɗalibai da dama daga cikinsu har da margayi imam kumeni da ƙarshe masu ko kun san cewa shekaru 88 da suka gabata a rana irin ta yau Ayatollah said Abul Hassan Ali bin Shams babban malamin addinin musulunci a kasar indiya ya rasu an haife shi a kasar ta indiya sannan bayan ya kammala karatunsa na sharar fage a gida ya je birnin najab na kasar iraki a shekara ta 1327 hijira kamariya inda ya karatunsa a gaban manyan malamai na zamanin sa bayan ya yi karatu mai zurfi ya koma mahaifarsa a garin lokono wanda yake kasar indiya inda ya buɗe makaranta yana karantarwa yana kuma wallafa littattafai ya rasu a rana irin ta yau a kasar ta indiya masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6.23 da minti zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labarun duniya. Labaran duniya mai karantowa Muhammad Amin Ibrahim farko muhimman kaninsu. jakadojin kasashen birtaniya da rasha sun nemi afuwar kasar iran game da wani hoton cin zarafin kasar da suka yada ambaliyar ruwa ta yi sanadiyar mutuwar mutum 55 tare da lalata gidaje biyar a jamhuriyar niger kimanin mutane biyar ne suka mutu yayin da wasu ɗari 753 suka kamu da cutar covid-19 a najeriya a rana guda iran ta yi kira da kare rayukan fararen hula a lokacin da rikici ke kara watsuwa a sassa daban-daban na ƙasar afghanistan yanzu kuma ga cikakkun labarun jakadojin kasashen birtaniya da rasha sun nemi afuwar ƙasar iran game da wani hoton cin zarafin ƙasar da aka yada ministan harkokin wajen ƙasar iran muhammad jawaz zarif ya mayar da martani mai zafi ga jakadun ƙasashen rasha da birtaniya a nan birnin tehran game da hoton da aka yada da ke nuna cin zarafin jamhuriyar musulunci ta iran a cikin bayanan da ya wallafa a shafinsa na twitter zarif ya faɗi cewa ya ga wani hoto da aka wallafa na cin fuska don haka ya zama wajibi a bayyana cewa ya kamata a fahimci cewa yanzu muna cikin watan agustan shekara ta 2021 ne ba disamba na shekara ta 1943 ba jakadun kasashen rasha da burtaniya sun wadafa wani tsohon hoto ne da ke nuna gana wadda ta wakana tsakanin shugabannin kasashen biyu har da amurka a ofin karancin iran a shekara ta 1943 a lokacin dakarun kasashen tarayyar soviet da burtaniya suka mamaye kasar iran tuni dai kasar iran ta gayyaci jakadun kasashen biyu a birnin tehran domin nuna bacin ranta game da wannan hoto inda dukkan jakadun kasashen suka nemi gafarar iran kuma suka bayyana cewa ba su yi hakan da wata manufa ta daban ba ambaliyar ruwa ta yi sanadiyar mutuwar mutane 55 tare da lalata gidaje 5,000 a jamhuriyar niger. Rotanni sun bayyana cewa ruwan sama da aka sheka kamar da bakin kwarya a jamhuriyar niger cikin watanni uku wato Yuni Yuli da watan Agusta da muke ciki ya jawo mummunar ambaliyar ruwa da ta haddasa mutuwar mutum 55 a wasu yankuna a jihar Maradi, Agadas da kuma birnin Yamai fadar mulkin ƙasar. ambaliyar ruwan ta kuma lalata gidaje a akalla dubu biyar kuma ta tilastawa kusan mutum dubu hamsin da uku gudun hijira ba shiri a nasa bangaren shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar maradi malam abbas haruna dan adua ya ce a jiharsa kawai bala'in ya shafi mutane dubu tara da arba'in da takwas bisa da hukumomi suka tantance don tallafa musu har ila yau ya ƙara cewa a halin yanzu suna da akalla ton dubu ɗari da hamsin na kayayyakin abinci wanda za a raba wa ɗanda bala'in ambaliyar ruwar ta shafa. Iran ta yi kira da a kare rayukan fararen hula a dai lokacin da rikici ke kara fantsama a sassa daban-daban na kasar Afghanistan. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar Iran Sa'id Khatib Zade da yake bayyana irin damuwar da ake da ita na yadda rikici yake kara watsuwa a sassa daban-daban na kasar Afghanistan. sassa daban-daban na kasar afghanistan ya kira da a kare rayukan fararen hula a kasar bayan da mayakan taliban suka kwace garin herat ya yi kira ga dakarun kungiyar da su bada damar kare lafiya da tsaron dukkan jami'an diplomasiya da kuma karamin ofishin iran da ke birnin na herat da zaka dai ana ci tuntubar juna tsakanin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran da babban jami'in karamin ofishin jakadancin iran da ke birnin naherat game da halin da jami'an diflomasiyyar kasar suke ciki mayakan kungiyar taliban sun kwace manyan biranen kasar guda biyu kuma na uku a girma bayan birnin kabul a jiya alhamis kasar makonni da suka rage kasar amurka ta kawo ƙarshen zaman sojojinta a kasar hakan ya jefa gwamnatin kasar cikin matsatsi sosai da kuma fantsamar yaƙe-yaƙe da hare-hare da ƙungiyar taliban suke kaiwa a sassa daban-daban na faɗin ƙasar ta afghanistan to masu wurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran kimanin mutane biyar ne suka mutu yayin da wasu 753 kuma suka kamu da cutar covid-19 a najeriya a rana guda hukumar kula da cututtuka masu yaduwa a najeriya ncdc ta bayyana cewa binciken ta gudanar ya nuna cewa an samu wasu mutane guda biyar da suka riga mu gidan gaskiya sakamakon kamuwa da cutar covid-19 a jiya alhamis karin mutane 753 da suka kamu da cutar sun fito ne daga jihohi sha uku na kasar har da birnin tarayya abuja ƙididdigar baba nan da hukumar ta fita ya nuna cewa ya zuwa yanzu kimanin mutane 180 da 161 ne suka kama da cutar a tsawon shekara guda inda sittin kuma aka sallame su daga inda aka killace su bayan da suka warke daga cutar kimanin mutane 2,200 ne suka rasa rayukansu daga lokacin bullar cutar zuwa yanzu. A jiya, Najeriya ta karbi allurar kafin COVID-19 guda 177,600 na kamfanin Johnson Johnson. bayan wanda ta karba a makon jiya da kamfanin modena na kasar amurka fiye da miliyan hudu ta masu saurare ƙarshen labaran duniyan kenan labaran duniya kenan aka saurara da ni muhammad amin na gabatar yanzu kuma sai a gyara zama domin a nan na mu koma noma Masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a wani shirin na mu koma noma. Shirin da ya saba bijiro muku da al'amuran da suka shafi noma da kiwo daga nan Radio Hausa VOH. To shirin na yau zai zamo ci gaban wanda ya gabata ne da muka mai da hankali kan yanayin tafiyar damana a bana. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Kowa To madalla kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na ɗorawa ne kan wanda ya gabata inda muka mai da hankali kan yanayin tafiyar damana a wasu sassan kasashen yammacin Afirka. A cikin shirin da ya gabata dai idan ana tune mun fara tattaunawa ne da Malam Ibrahim Iro Mudaki Awe daga karamar hukumar Awe da ke jihar Nasarawa a tarayyar Najeriya ya kuma bayyana mana cewa game da batun saukar damina a bana sai hamdala idan aka kwatanta da barawar haka. saboda a halin da ake ciki yanzu damina ta kankama a kusan ko'ina to a ci gaba da hirar da muka soma da shi yau za mu ji ne inda aka kwana game da shirin nan na haɗin gwiwar gwamnatin jihar nasarawa da gwamnatin tarayya wanda ya tanaji warewa makiyaya filayen kiwo na zamani da ake kira ruga kan hakan kuma ga abin da malam ibrahim iro maudake awe da ke karamar hukumar awe daga jihar ta nasarawa ke cewa. Cho Malam Hassan lallai wannan shirin na gwamnatin tarayya wanda ta yi wa kira da ruga ko kuma a ce tsugunar da filani makiyaya a waje ɗaya domin samun musu da guraren kiwo na zamani to a ranar alhamis biyar ga wannan wata na agus gwamnatin jihar nasarawa haɗin gwiwa da gwamnatin tarayya sannan kuma da tallafin ƙasar Nezalat sun zo sun ƙaddamar da wannan shirin a nan ƙaramar hukumar Awai. Sun ce Nasarawa tana da Grazi Rizam guda shida, amma an fara da Awai lura da cewa idan ka tattara dabbobi da makiyayan da suke a kan ƙananan hukumomi uku da suke a jihar Nasarawa a Waikiyana Doma da suka haɗa iyaka da Benue kuma inda aka fi samun rikice-rikice to makiyayan da suke a waɗannan gurare za ka iya ka haɗa jihohin arewa maso yamma ko kuma maso gabas in ka cire taraba guda biyu baka samu makiyaye yawan dabbobin da suke a wannan iyaka to lura da waɗannan abubuwa gwamnatin jihar nasarawa ta shirya tsugunan da makiyaya to amma a hali yanzu dai abun yana a rubuce ba mu gani a aikace ba domin gurin da ake faɗi sun na faɗin yattakoki kadada dubu ishirin ne za a ware to dai na ɗan manta bayanan to wannan guri ya yi kaɗan ina ga za a iya cewa watakila ma bai fi kai ko filanin da suke a wat ɗaya a nan ƙaramar hukumar a wai da kyar kowane idan an ce zai kai dabbarsa za ta isa sannan kuma dajin da ake magana suna ne duk an cefanar da ci zuwa ga manoma to mu dai za mu sa ido mu gani to ko za iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu game da alkawarin gwamnatocin gaskiya malam hassan barka ba za a ce kulliyan ba ta gama biyan kuɗin sabulu ba ina ga dai kulliyan nan dai gaskiya to za a iya cewa ta ɗebo ruwa ta ɗebo ruwa to saura a ga za a iya a yi wanka da ruwan nan ko kuma wari ne da ruwa, sannan a je ga sabulu ma a sayo sabulu in an ji ruwan baya wari kana abun nan domin yanzu farawa ne kuma kowane ya san yadda gwamnatoci suke a najeriya wato a ɓangare guda gwamnatoci suna yin ya ƙoƙarinsu abinda muke lura kenan amman matsala gaskiya wasu guraren daga iyayen ƙasa domin akwai bayanan da muke samu wanda ina kan bincike a kai ban tabbatar ba cewa waɗanda aka ba wa alhakin kula da wannan dajin ko kuma waɗanda dajin yake ƙarƙashinsu sun sayarwa da wasu manyan manoma kuma akwai wanda aka bani sunansa wanda yake kwamishina nema a wannan gwamnatin na jihar nasarawa an sayan mai da wani waje wanda ya yi gona a cikin wannan dajin da ake magana na grazing reserve to kaga idan ana yin haka ta yaya waɗannan abubuwan za su faru to mu dai mun sa ido mu gani sannan kuma ƙarin bayani malam hassan barka a kan shi wannan rugaɗin wato yanda tsarin suka tsara sun ce za su ɗau mutum sittin na farko ne kowanne zai ba da yaronsa da kuma sa wanda za a je a koyar da shi yanda za a yi kiyon zamani wato a inda za su buɗe din to dai sun ce daga dai wannan wata na august zuwa watan tara za su yi ƙoƙarin shuka ciyawa wanda zuwa nan gaba za a fara koyarwa a bisa waɗannan dabaru To yanzu mu dai za mu jira mu ga abin da lokaci zai yi. To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen wannan tattaunawar sai nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu inda kuma za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Abin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. To lokaci ya zan haɗa ku da Hassan Barka don gabatar da shirin na lafiya sai da kula. Ai saurari lafiya. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kudawar haka da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula. Shirin da ke taɓo muku wasu daga cikin batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. A yau shirin namu zai mai da hankali kan matsalar zubar da ciki ta haramtacciyar hanya. Al'amarin da ke janyo mutuwar dubban mata saboda matsalolin da ke biyo bayan zubar da ciki ta bayan fage. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Allah ka taimake mu. madalla. Kwararru kan sha'anin kiwon lafiya sun bayyana cewar kimanin mata dubu sittin da bakwai ne ke mutuwa a kowace shekara wurin zubar da ciki ta haramtacciyar hanya kuma yawancin su daga nahiyar Afirka ne. Kuma sama da rabin matan da ke rasa rayukansu a Afirka a lokacin wannan mummunan aiki ba su kai shekara ashirin da biyar ba. To domin tattauna wannan batu a yau shirin na lafiya sai da kula ya gaito muna da Dr. Sa'idu Ahmed ƙwarar likitan mata a jihar Jigawa da ke tarayyar Najeriya. Da farko kuma ya yi mana bayani kan yadda wannan matsalar take da ma ababen da ke janyo ta. da farko kasan shi duk abin ya faru ana son a duba ga menene sababi na farko idan muka duba matsalolin da suke game da ɗaukan ciki da renon ciki za mu ga cewa kusan a yanzu fiye da miliyan 200 ake samu marasa ɗaukan ciki a duk shekara a duniya kuma a cikin wannan miliyan biyu da muke da ƙididdiga ta nuna saba'in da biyar miliyan kenan duk suna zama a cikin ciki ne wanda mutane sun samu ko ba tare da shiri ba ko kuma daman can ba su son su na uku sannan akwai hamsin miliyan hamsin daga ciki su kuma za mu lura cewa su waɗannan su kuma su dan kansu suke zuwa asibitoci a faɗin duniya kenan cewa suna son a zubar da wannan ciki sannan akwai miliyan ashirin wanda ko kuma hanyar da suke bi takani ba ma da dangantaka da hanyar da ta dace na zubar da ciki wannan shine nake cewa haramtaccen zubar da ciki wato a cikin ciki da ake samu kusan fiye da miliyan ɗari biyu a ciki miliyan ashirin sukan samu zubar da ciki ta wannan haramtaccen hanya da ake magana saboda haka sai mu ga abin da ake magana ba karamin matsala ba ce wanda ta shafi al'umma gaba daya misali in muka dubi akwai abin da muke cewa duk cikin minti daya ne yake faruwa akan rayuwar mata za ga an ce fiye kusan ɗari 400 ake samun haihuwa duk minti daya duk minti ɗaya da ya wuce za a samu mace sun samu ciki fiye da 400 a cikin wayannan matan 140 na cikin 400 nan ba lalle ne sun shirya su ɗauki ciki ba ko kuma cikin nan su ba su son shi ma sannan an muka ci gaba za mu ga a cikin a 400 nan talatin da takwas lalle lalle za su je wancan haramtacciyar hanya don su zubar da wannan ciki da ba su so kuma a cikin dai wannan ɗari hudun mukan samu kowace mace ɗaya da za ta rasa ranta a cikin wannan al'amari saboda haka wannan ina mana shimfiɗa ne don mu gane cewa babban al'amari ne cewa eh, bin wannan haramtaccen hanya na zub da ciki wanda mutane suke bi da kuma menene yake jawo na wannan hanya. A cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewar akwai haramtattun hanyoyin da ake amfani da su wajen zubar da cikin. Ko za a fayyace muna ire-iren waɗannan hanyoyin? Tun da aka ce haramtacciya ce da hanyar da aka yi da wanda ya yi da inda aka yi duk sun zama haram. Saboda haka shi hanyar daman da za su bi ba hanya ce ta kuma ka'ida ba. Tunda daman ta zama haramtacciya. da suke samun dama shine mafi yawanci waɗanda suke kai kansu waɗannan wuraren daman can sun samu wani damuwa na cewa ko wani tsangwama daga al'umma kowa na tsoron kada a ce ɗan shi ko jikar shi ko matar shi ta cikin shege to kaga suna da wani damuwan da suke kokarin su da an warware musu saboda haka idan suka zo dama masu yin wannan harkar hanyoyin da suke bi a waɗanda aka sani daban akwai kuma waɗanda ba sani ba misali za su iya ba su kwayoyi da tunanin cewa in sun sha za su fara zub da jini sannan ciki ya zuyi wasu kuma za su kai har halin da za su sa wasu abubuwa akwai inda muka samu rahoto ma har wannan cokali ne ya nan da ake cin abinci da shi wasu suna amfani da shi su sa shi a bannan farjin mace su cokala can suna kokari ta haka su jawo yaro ko yarinya ko kuma ciki to ta irin wannan sai ka ga abin tsautsayi watakila a tadda mafitsara ko kuma a tadda can wurin ba haya ko kuma ma ita mahaifar to wa'annan su ne wasu kuma yadda suke shine ruwa suke ƙara musu su sa ƙwayoyin allurai a cikin ruwa da ake sawa cikin hanyar jini su sake shi ya tafi can ya samu mahaifa ya dinga matsawa mahaifa yadda zai fara yunkurin kamar haihuwa akwai wanda kuma suke wani abu suke sa cikin farjin wanda yake zai yiwu kaman in ya shiga can zai narke shi ya narke ta haka zai bi ta fatar mahaifa ya bi jiki sannan kuma ya buɗe hanyar mahaifa har wannan abu ya faru amma mafi yawanci dai hanyoyin da suke bi gaskiya babu ka'ida kuma akwai hatsarurruka a kan samu matsaloli da yawa da suke biyo baya To masu saurare lalle mun so ɗauko muku batun irin matsalolin da ke tattare da zubar da ciki ta haramtacciyar hanya sai dai kash lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo ƙarshe. Don haka sai a tarbe mu ranar litinin mai zuwa domin jin ci gaban shirin. Amma kafin nan godiya ta musamman ga Dokta Sa'idu Ahmed likitan da ya amshi tambayar namu a yau. A nan ni Hassan Barka da na gabatar ke cewa da ku a kasance lafiya. To duka duka iya abin da so kenan a cikin shirin namu na rana sai mu duka kai mu an jima da yamma za ku ji mu da kai wasu da shirye-shiryen amma kafin nan amma don wanda suka taimaka ne ya kammala ni da na kasance da kuka cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da bibiyan shirye-shiryen mu a shafi mu na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. thank you